Thank you.

Música ta kawo ba yanzu ba ta kawo ba amma yanzu za ta kawo ni zan je kasuwa sai na dawo to da lafiya da lafiya yana cikin zuwa na kasuwa sai na dawo babu ka cikin har ba wani alamar ciki wallahi wani saba take kamar mace maciji wallahi wallahi boka jikin san ba sauki wallahi ko a zai biya wallahi ka taɓa zuwa ban karakanda na je kashe wata na kashe macijiya ai ga sake ma a kai na yi والله مين ba sani زي wallahi والله ba sani ka san garin ku daddafin barkoni ku baba ga na kawo to dutsen akwai kogo ka shiga ciki akwai tukunya da magani a ciki ka ɗauko in ka ɗauko kada ka yarda rana ta faɗi kada ka yarda kowar ta faɗi a ƙasa idan rana ta faɗi ba ka zo ba za ka tarata mutu kuma duk yadda za su yi ɗan uwanta macizai za su yi yadda za su sai dai ba za su yi tasiri ba za su duk yadda za su hana ka ka kawo wannan maganin sai dai ka kula ka kiyaye Allah ba da sa'a mu ji na je na samu ƙwaryen nan ne kaka ba samu kuke ba da jiki saɓa ma take ta yi irin na maciji duk saɓiya take irin nasu. ne dan boka ya min bayani ba yadda za a yi wannan tsarin na kizini a abin nan maganin sa kawai guda ɗaya ne sai zan tafi kan ku dubbin barkono a nan zan je in samu wannan abin maganin da zai kasance tawar kuma dole ne in je in dawo kafin rana ta faɗi. Allah dawo da kai lafiya ubangiji Allah iso ka lafiya Allah dai dawo da kai lafiya oh, haka Allah dai ya ba ki sauki wannan al'amari Allah shi ya san daidai. Malam Abdulkarim. dan da ba a jin tsoro. Ya kai ka san zan zo. Ni na san abin da baka sani ba. Tukunya ka zo ɗauka. Ana can a sama kai maza ka je ka ɗauko ta tun kafin rana ba ta faɗi ba yanzu ka fita ba ni yanzu a yanzu zan je kasuwa na ba ba ba ba kasuwa. Sai na da baka a cikin hajjin ba wani alamar wallahi kake kamar maciji wallahi wallahi da kan ka ci bello wallahi ba sani kasa bari ku kwasu akwai kogo ka shiga ciki akwai tukunyo da magani a ciki ka ɗauko in ka ɗauko kada ka yarda rana ta faɗi kada ka yarda har ta faɗi a ƙasa amma rana ta faɗi ba ta ba za ka tarabta mutu kuma duk yadda za su yi ɗan uwanta za su yi yadda za su ce ba za su yi tasiri ba abin wanda za ka hana ka ka kawo wannan magani wani ɗan yanayi ya tafi da ya samu kasa ba ta da da ta ɗana take ta yin irin na maciji duk ta ɗiya take irin na su. Ba da mun ne don buka ne. Ya mun ba mu ba wadda za a yi wannan tsarin maciji a abin nan maganin ta kawai guda ɗaya ne. Idan ta fi ɗan kudu da kun barko ne. A nan zan zo da samu wannan abin maganin da bai kasance tare da kuma dole ne ije in dawo kafin rana ta faɗi yan Allah dawo da kai lafiya ubangiji Allah ya kai ta lafiya Allah dai dawo da kai lafiya haka Allah dai ya ba ki sauki wannan al'amari Allah shi ya san daidai Muna masa jira da da ba Ka ji. Na na Ya Ni na san abin da baka sani ba. tukunna ka zo ɗauka tana can a sama kai maza ka je ka ɗauko ta tun kafin rana ba ta faɗi ba ko ka dole kala ɗaya musulmi bai dace ba. Ba mu tare da za ki kenan. Kada ku samu ƙarfin mana ku bikin daga. A za ku kuma ta magana wani wani wani dole Ina ruwan Ina da Ina shawara Ina kan Ina abu Ina na Ina wanda Ina dace Ina Sai Ina ka Ina Ka Ina ta Ina wannan Ina haka a yau Ina Ka Ina lawa a yau Ina sa Ina gida Ina ne Ina abin Ina na Ina ko ka gina. Ina ɗaya Ina bai Ina ba. Ina mu Ina da Ina ki Ina kenan. da kuka kai kuka samu kai sun ba su da kan daga a za ku mutum mata magana wani wannan da misalai wani yanzu zan yi ita da Allah idan na zama magana kuka hantar ni da faɗa ne eh mutum ku kai da wani ban faɗa ba na faɗa ba ne amma kuma na faɗa ma ne ne su ce ko su ce ku kai kan da misalai a ce da shi na zo eh ban ba ko an yi ma ba matsala ba ne ba ba wace ne an haƙi wani kaya ta gani Ai ma ji da na ɗaga ban san babanka ba ne, ai ma ta san babanka. Kai yanzu kuna da kuɗin ka zauna a hakan? Ka dubi maka ka dubi cikinka. A kan yi wani da ta ba ma yi wani da ta ba ma a yankai na. ne ina da kuɗi ma da an gada jikin sa ake gano yaran aka ce duk wanda zai ma kyautan abu ka dubi ya rigar sa tukunna jama'a kuma ka cikin wannan magana ba kan je gudun ta ba a gano hari da kuma biya a kuma gari gari wannan jinsin na na muna

da labari amma mun faɗa mun faɗa sai mutum ɗauka sai sai mun so su ce sai sai mutu. Amma Allah wannan kuma da kai su zai mutu ko Ya wani ta zai mun da kuma ta zai mun da sai ta ta ta ta ta ya sake mutunciyar nan yana ta hanyar zai mai magana ne yana yana kakkar cewa ba su da suke wajen da suka sani ta suke aibata da mutunciyar da yanzu kuma sun zai ce mahadi da su ta ji rayuwar ku ta tana cikin hatsari ba hadiza ba ce kuma ba ita ba ce hadiza ba mutunjiya ba ce ba na yau muna tare da ita ba a kan ba na ji ina jan duk abin da na ji na ji na ji ba wani nuna mutuwa yana da bane da abin da na ji ko ba haka ba kawai dai tsanata suke yi ne kawai dai ba ta so din na dinga soyayya tsakanin na da ta tun da abin nasu ya zama haka gaskiya ni dai barin garin zan yi gaskiya to ba ni za ki gaggare a ce ba ki ji tsana ki tsana ne eh kuma ki tsara dan na ga mu tsana ne ki da kake ji da tsara da kake ko da ni ba ma ga mu abin da kike a jami'i da dare ba ba ban tsara da ban da tsana idan don Allah don annabi za a yi ana zuwa ne da na That's what we look Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ta aiki ni ko iyali. Samira, lafiya? Akwai da nake so da ke fita daga harkar sagir. Don na ga kina nema ki shishige mishi, ke san cewa ne ko? Samira, ki kuntar da hankali. Ki san ki da tsama mafi. haka ta alaƙa zaɓe ki. da zaɓe da yake so kuma ni ce. Samura gaskiya Samura ban taɓa tunanin za min haka ba kai kuma ban kunya kin ban mamaki kuma kin ɓata min rai wallahi. Ina na muku ne. saƙo mai ke lafi ita ce ne ga shi ce na miki laifi ko kuma ba kin abin da na yi ku ba. Kina ma nufin da san abin da kika yi ba? Hmm? Ki je ki sami sajir da abokin ki sami ki ci musu mutunci ki zazzage su ki ce ke auren ma kin fasa ki tattaɓi maganganu marasa daɗi bayan a tunanina in dai aka samu ɗa mai tarbiyya irin ki an gama. amma su je su kuma abin da kika faɗa gaskiya ban ji daɗi ba kuma ban taɓa tunanin zai fita a bakin su ba. Kun san dai tun da muke tare da ke ban taɓa miki ƙarya ba. Hmm. Ƙwarai da gaske. Don ku an ce ko mutum ba a nan ka shaide shi da hannun sa na saka zai. Gaskiya ba ku taɓa yi min ƙarya ba wannan maganan nasu gaskiya ne. Ka gudu ba don wani abin haka ba kawai ka gudu dai ba a na ne. yana yin haka ne kawai sai rabu da ni yana ce sa ranar da aka mana da shi ya kasance an rusa gaskiya fa ni fa ban yadda a ce wai samura ya ta zage ka ba wallahi Allah ki tambaye ka ji lokacin da ki zage ni ni mun ji ne ka sa zagen wani wai bikin na ne ne an fasa ba ruwan ka to ko yanzu kika faɗa ka ne yake miki kenan na yi ƙarya nan? a'a ni ba wai ka gani hmm. kawai ni na san samira tana da zafin zuciya amma ba inda za a ce samira ta zage ta haba abin ma ai abin dubawa to gina ke nufi kenan ni ne ne ƙarya kenan a to yau ne ni ne ne ƙarya kenan ko ne ni dai ko ka faɗuwan ku ba ni dai ban gane muku ba amma ka abin

kuma ya sake yake kare kire a'a ko ya sake ya sake kire ba na kar a cire ka kire boka ne gaya mun haka daga gurin na je yanzu na je gurin sa yake ka kire ka je ka kire mun kaji to ya kire hankali da mun je mun sha kwana ke in ka ta sai da yawa haka take mai abin yana ban tsoro sai ta ce wata aljana ta ake sai ta ake sai ta nemi ta rasa ke kenan da Allah ya yi sirri ta ce ko gaskiya wannan maganar naki gaskiya ne kuwa ta da ya zule ba zai miki ƙarya ba kuma in ba ki yarda ba ki je wata rana bi ta a baya ki gani za mu je ko ni ko zan je in tabbata ni abin amma sai ka ce wannan iska ta ce ki ina mamaki ma ka san amma ita ta ai ba ce mai canja mata aka canja mata aka canja mata aka ka shiga ba sai ba kai hankali ce kullum wuta <laughs> ba ne sun sa ne suke sun ce dai gidan Thank you. Thank you.